tsohon kaftin ɗin kungiyar kwallon kafa ta super eagles vincent unyama da na yanzu ahmed musa sunayensu na cikin jerin waɗanda aka zaɓa domin cin kambin fitattun ɗan kwallon nahiyar afirka dangane da wannan zaben ne yasa ahmed musa ya ce yana da kwarin gwiwar cewa shi ko vincent onyema na iya lashe wannan kambin a wannan karin ya ce yana cike da farin ciki cewa sunansa ya samu shiga cikin ayarin waɗanda ake harashen suna iya lashe wannan kambin wannan shine karo na uku a jere da sunan ahmed musa ke shiga cikin jerin waɗanda suke hankoran samun wannan kambin unwako kanu shine ɗan najeriya na ƙarshe da ya samu wannan kambi a shekarar 1999